Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Shin me yasa ne ake samun ƙaruwar mutane da ke zargin cewa idan sun je asibitoci a Najeriya likitoci ba su gwada ko kuma binciken su yadda ya kamata, kuma galibi ma ba a gane irin cutar da ke damansu. Shin rashin kayayyakin aiki ne ko rashin kulawar likitoci ne? ko kuma rashin isassun likitoci ne? Matsalolin da za mu duba kenan a yau. Masu sauraron lafiya uwa jiki Assalamu alaikum, Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. A yayin da ake jinjina wa likitoci a saboda namijin ƙoƙarin da suke wajen kulawa da lafiyar jama'a, mutane da yawa suna zargin cewa idan suka je asibiti likitoci ba su yi musu gwaje-gwajen da ya kamata sai kawai a rubuta musu magani. Wasu kuma sun ce sai su ta zuwa suna ƙarawa, amma kuma likitoci ba za su gane takamaiman cutar da suke fama da ita ba. To akan waɗannan matsalolin na tuntuɓi Professor Balaraba Sani Garko. na asibitin koyarwa da ke shika jihar Kaduna, Najeriya. Za ku ji yadda tattaunawa ta ta kasance. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyar, masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ta taimake su amin. Profesa akwai matsala da ake fuskanta. Galibi za ka ji mutane suna kukar cewa sun je asibiti an duba su ciwon da aka ce shi suke fama da shi ba ciwon ba ne kuma waɗanda suke da hali idan suka yi ta zuwa suka yi ta zuwa suka ga abu ya ce ya cinyewa in suka fita wata ƙasar suka je ana duba su sai a gano ko me ke damun su to abin da nake so in sani shin wannan matsala da ake fuskanta a najeriya ana da ƙwararrun likitoci kuma za a jinjina mu ku likitocin nan a saboda aikin da kuke yi shin aiki ne ma likitocin nan yawa ko kuma rashin kayayyakin aiki ne yasa ake samun wannan matsala to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. abin da zan ce a nan shi ne wato abubuwa ne suka haɗu suka yi yawa na farko shi ne shi average mara lafiya a Najeriya watakila ba shi da haƙuri a duk wanda ya zo asibiti saboda muna da rashin tsari kwarai da gaske idan mutum ya zo maimakon a ce da ya zo ga inda zai je a mishi magani da sauransu to sai ya zama da cewa aka akwai matakai wanda suke kwata suna da matsaloli cire kafi da kuma ina mutum za shi da sauransu to saboda wannan sai ya zama yana kawo jinkiri kamun mutum ya ga likitan da ya kamata ya gani to waɗansu kuma su suna da gaggawa ba sa so su zo asibiti su bi layi sai mutum ya shi yana so a haɗa shi da likita wanda zai ga a ganci shaf-shaf na farko kenan abu na biyu a asibitocin najeriya da yawa wanda suke duba mutane da sunan likitoci ne yawancinsu da likitoci ba ne saboda muna da matsala ta tsari da kuma ta wataƙila eh, supervision ake kiri da turanci domin ban san da zan tashi da hausa ba saboda ya kamata a ce misali wannan idan likita ne an san satifiket da aka bashi an san wani irin ciwo zai duba wani bangare zai duba da sauran to amma sai kasance cewa a najeriya nan wanda ma bai taɓa zuwa makaranta ba yana iya zuwa ya buɗe asibiti ya juna da wani likita kamar yadda watakila masu gidajen magani ma famasi su ma za su iya buɗe asibiti da suke ɗin wani wanda ya karanta famasi sannan kuma su ci gaba da yi wa mutane aiki har da fiɗa ba tare da kila an tsawatar musu ko an hukunta su ba. wannan ma yana ƙara balbal abubuwa. To na ji wannan bangaren ka faɗi akan cewa kafin mu je ga ya za a magance wannan matsalar ana kuka cewa ba asibitoci irin na masu zaman kansu ba hatta asibitocin da kamar ake cewa na gwamnati um, asibitocin koyarwa kamar irin naku din nan akan samu wannan matsala to a nan su kuma me ba tunda a nan dai dole ƙwararrun likitocin aka ɗauka ko a nan din ma da ke aikin ga asibiti teaching hospital da specialist da kuma na gwamnati mm. asibiti kamar watakila wata ma'aikata ce da take da bangarori da yawa akwai general outpatient inda mutum da ya zo nan ne madakata ta farko da za a fara zuwa a bincike shi sannan akwai clinic na kwararru misali masu ciwon su fiɗa da masu duba zuciya da masu duba wata kila ciwon sankara da sauransu to problem da yake faruwa shine idan mutane suka zo gaugawa da kuma san watakila a yi maza a gama abin da ya kawo mutum zai sa mutum ya je faɗa wurin da bai kamata ba. to eh, ban tare numfashinka ba idan mutane suna gaggawa kai likita kwararre kayan aiki kai kuma sai ka biya musu kenan? A yawancin mutanen da suke zuwa a ce an samu problem kamar yanzu mu a nan shika yawancin su ma ba kwarar likitocin suke gani ba sukan kare ne watakila a falo da kwan falo inda ya kamata a tace su ne a tura su sai wani guri ko kuma yawanci sukan kare ne a ofisoshin waɗansu likitoci saboda akwai mutane waɗanda suke su aikinsu da sun ga mutum biribiri yana son abin nan sai ake bari a ma hanya ka ga likita kwararre wanda kuma ba ba dole ya zama haka din ba kila kawai su ma suna neman abincin su ne. <laughs> to um, eh, eh likita ban professor ban sake taron numfashin ka ba da kace in an ga cewa mutum yana gagga sai a ce bari a yi maka hanya ka ga likita to a nan mm. kana nufin cewa a nan kaman a asibitin ku akwai likitocin jabbu da suke zuwa su, su, su zauna a gefe guda an samu irin waɗannan mutanen a tura musu? Ko eh, koya? nake so a fahimta, eh. nake so a fahimta anan shine misali ne yanzu bangare na na kware a wani bangare daban. Sai wani yanzu ma'aikacin asibiti watakila na san shi ina cin kunyarsa. Sai zai ce min ai ga wani dan uwansa daga ƙauye kaza kaza wanda kuma watakila ba gaskiya bane in taimake shi. Idan nake ba zan taimake shi ba zai kamar na ci sa a gaban mara lafiya. Hmm. zauna in gan shi ba zan tsaya in concentrate in gane me ba ko kuma idan na ganshi shi ce mishi to ya je ya je layi a gan a guri kaza to yawancin mutane sun ba su cika kan wannan ba sun fi so ka rubuta magani watakila kawai a je a sha ko da ya yi daidai ko bai daidai ba. To likita ka yi haƙuri amma kuma kuna da laifi don da kuna biye musu kamar yadda ka ce idan wani wanda ka sani ya zo ya ce maka ga wani ɗan uwan shi ya zo daga ƙauye idan baka duba shi ba zai ga kamar ka ci mai fuska in kuma ka ce ya je wani wuri ɗin to a saboda haka maganan da ake cewa an ɓera na da sata da dana da wari kenan. Ai ba na ce miki ai ba na ce miki likitocin Najeriya a wanke suke ba su ne ma matsalar saboda ai abin da nake so ga miki idan da muna da discipline kowa abin da ya dace ya yi yanzu a lokacin da ya dace ya zauna ya yi ba su marasa lafiyan ba zo suna garan ba da rasa wanda zai duba su ba har a zo ana neman alfarma to amma matsalar dama ai ana take ma'aikacin Najeriya ba likita kawai ba duk ma'aikatan gwamnati a Najeriya kowa a kankance yake sai yanda ya ga dama zai aiki kawai haka ake dukkan mu hadda likitoci kuma kowanne matakin likita haka To mu je ga batun da kake cewa galibi akwai waɗanda suke zuwa asibitocin ma kamar mutum bai ma yi aikin likita ba kawai ya je ya samu satifiket ɗin wanda ya yi aikin likita ya je ya buɗe ɗakin a shan magani ko kuma da sunan ya buɗe asibiti kuma kamar yadda kace mutane suna gaggawa in sun tashi sai su je. To mutane na sauraron ka yanzu. Yaya za su yi su gane cewa wannan likitan kwarai ne ko kuma wannan na, na, na jebu ne da galibi wasu su din ba su da ilimin su ma mutanen da suke zuwa wannan aikin yana son gwamnati ne kuma ina ganin watakila ku ku samu labarin cewa kwanan nan aka gano wani likita na gogi a babbar ma'aikatar lafiya ta Najeriya Federal Ministry of Health ya kwashe shekaru tara yana aiki a matsayin likita kuma ba likita ba ne saboda haka wato abu ne wanda yake ya hadda malmali idan sai har mutum zai zo ya shafu ya tsutsa ya shiga cikin babban ma'aikatan lafiya ta ƙasa ya zauna ya shekara tara yana aiki ba a gane ta likitan da wani to akwai matsala gwamnati ya kamata ta tantance kuma ya za ta yi wannan shine gwamnati tana da bangaren ma'aikatar da take zuwa tana yawo asibitoci tana duba wane ne yake aikin da ya dace da wake da certificate to a nan gurin akwai matsala yi da gaske sannan kuma mu ma ya zama ba mu da gaskiya mutum ya san cewa shi da wannan ilimi ba sai ce shi kawai kawai shi kenan a zauna a nan sai ci gaba da mutane magani a kan ƙarya. To idan gwamnati ta yi nata bangaren ko kuma gwamnati za ta yi nata bangaren su jama'a ya za su taimaka ko kuma ku likitoci ya za ku taimaka tunda ka ce ku ma kuna da naku laifin. sai kuwa ya fi kin samu wato abin da yake faruwa a Najeriya ne ya kamata idan misali aka ce yau ga ministry na health kowanne state suna da ministry of health akwai ɓangaren ministry of health ake ce mashi inspector division wanda su za su je tabbatar da kuma medical council wanda shine council da ke da duk likitan da yake najeriya suna da rijistar da sun kai shi to idan za a tsaya a yi aiki a bincika duk wani likita kowane shekara ya kamata yi rijista da tabbatar ya yi rijista an san shi ne an tantance shi kuma yanzu fito da tsari wanda sai mutum ya koma ya yi jita saboda ya zama da cewa ya san abubuwan da suke faruwa kada je na ba mutane maganin da yau da ya wuce to wannan din a suna kokarin su iya gurgudu amma gaskiya har yanzu ko rabin gyara ba a samu hanya ba saboda ana samun matsaloli na wannan malmantan cewa a ministry din na health na state da ko federal din saboda waɗansu ayyuka da suke samu gaba wanda ya kila ba dole masu ne a take su ba sannan kuma da ma rashin ma'aikata misali yanzu kika je a matakin jiha idan kika je ministry of health sun su da wuya ke samu mutanen da yake kila suna tsayawa su wannan aiki tsakani da Allah sun suka je duba ina likitocin ku ina ma'aikata a shi kenan kaza kaza kaza to a bada wani abu shi kenan sai a rufe baki shi kenan a yi shiru sai a ba mutum takarda kuma um, an san cewa bai kware bai cancanta ba. Ba za a takarda ba ne ki fahimta abin da ya kamata yi misali a asibitin mu na shika ya kamata a ce mutum specialist ne shi yana da takardu da ta komai to medical council ya kamata duk shekara zai tantance wannan likita ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza a state kowane state hospital kenan asibitin kuɗi da asibitin gwamnati akwai inspector division wanda ya kamata suna tabbatar da waɗannan to idan ya zama na cewa ana samun baraka a nan zai yi wahala a kwarai da gaske a ce wataƙila eh, an samu abin da ake so ɗin saboda dole za a samu problem suna mutane ba su da tsoron allah da za su yi su ga irin kafin da suka yi iyakacin inda ilimin su ya tsaya saboda haka kowa zai so ya shi a likita ne dan yanzu misali a Najeriya duk inda kika je Abuja Arewa duk wanda yake aiki a cikin asibiti sunan sa likita kuma wannan abu ne wanda ruwan dare duk inda kika je in dai mutum yana aiki a asibiti da mai shara da wata kila na da mai tiyata da wani hadda wani wani wani har direba ma kina da likita ake a cikin mutane musamman talakawa su ne ake kwara Shin akwai yadda za su taimaka? A kasance da mu a makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jami'a Ali ce daga nan birnin Washington DC nake mana fatar alheri a huta lafiya. Babu mai da ke babu a da ke ya kace duniya ana ta wani sai da ce ya kashe duniya ana ta wani kari ba ana rawa